Sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, da kuma 25. nan ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan Satumbar shekara ta 2016. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC bari mu fara da kanin labaran duniya. rahotanni da ke fitowa daga birnin kinshasa kasar congo sun ce cikin dare an kona herkutocin jam'iyyun hamayya uku a birnin na kinshasa hukumomin amurka suna aiki domin tantance ko mutumin da ake zargi da yunkurin hari a jihar new jersey da kuma harin da aka kai a birnin new york yana da alaka da kungiyoyin ta'addanci a kasashen waje kasashe da suke yunkurin ganin an samu zaman lafiya a siriya suna musanta zargi suna da hannu a harin da aka kai kan jerin gwanon motoci dauke da kayan agaji a najeriya kuwa bayanai na nuni da cewa hankula sun fara kwanciya bayan wani harin kwantan bauna da wasu da ake zargi yan kungiyar boko haram ne suka kai akan ayarin matafiya a jihar borno yanzu dai hankula ya soma kwanciya kuma na ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya a jamhuriyar nijar shugabannin ɗaliban jami'o'i sun koka da yajin aikin da malaman su suka fara yi a kasar karatu ya shige a cikin juna ka yi shekara biyu a matsayin shekara guda shekara biyu kake ko zuwa uku saboda wannan cikas aka samu muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda halima jimaru za ta gabatar to amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran yanzu haka shugaban amurka barack obama yana jawabinsa na karshe a gaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya a matsayinsa na shugaban amurka mugaddashin mai bayar shugaban na amurka shawara kan harkokin tsaro ben rhodes ya ce a jawabin mr obama zai yi amfani da damar wajen bita da kuma irin nasarori da aka samu cikin shekaru takwas da yana shugabancin na amurka sannan zai kuma taɓo wasu batutuwa masu sarƙaƙiya amma tun da farko babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi jawabi na buɗe zauren babban taron na bana ana sa ran wasu shugabannin afirka suna daga cikin masu gabatar da jawabai a yau rahotanni kuma da ke fitowa daga birnin kinshasa kasar congo sun ce cikin dare an kona helikotocin jam'iyyun hamayya uku kwana daya bayan da zanga-zangar nuna kyama ga shugaban kasar joseph kabila ta rikida ta zama tarzoma har mutane fiye da goma sha biyu suka halaka mutum ɗaya ne ya jikkata sakamakon wutar da ta tashi a babbar helikwatar jam'iyyar siyasar kasar kamar yadda jam'iyyar ta afp ta yi bayani sai dai babu wadda ya jikkata helkwatocin jam'iyyun fonus da ko kuma wato mlp dukkansu a babban birnin kasar kinshasa waɗannan wuta sun tashi ne bayan wata mummunar zanga-zangar da 'yan sanda suka ce ta halaka mutane goma sha bakwai jaman ƙasar suka ce cikin waɗanda suka halakar har da 'yan sanda uku da farar hula goma sha hudu zo dai ta barke jiya litinin bayan da 'yan sanda suka yi kokarin hana masu zanga-zangar haɗuwa a birnin na kinshasa wasu shaidun gani da ido suka ce masu zanga-zangar sun cinna tayoyi da motoci wuta su kuma 'yan sanda suka mai da martani wajen harba barkonon tsohuwa da kuma albarusai kan masu zanga-zangar hukumomin amurka suna aiki domin su tantance ko mutumin da ake zargi da tada bamabamai a jihohin new york da kuma new jersey yana da dangantaka da kungiyoyin ta'addanci a kasashen waje da kuma dalilan da suka tunzura shi na kai waɗannan hare-hare har mutane 29 suka jikkata jiya litinin ne 'yan sanda suka kama ahmad kan rahami mai shekaru 28 da haihuwa bayan neman da suka mai da hankali a kansa saboda an ganshi a na'urorin daukan hoton bidiyo a wuraren da aka kai harin da kuma wani kusa da inda aka kai harin hakanan masu bincike suka ce sun gano alamun yatsu da kuma shaidar kwayoyin halitta ana tuhumarsa da aikata laifuka guda biyar ciki har da yankurin kisa dangane da musayar wuta da ya yi da 'yan sanda a lokacin da suka je kama shi masu shigar da kara a tarayyar ba su gabatar da tuhuma a kansa ba tukun wato kan zargin harin bamamai da ya dasa shugaban amurka barack obama wanda a halin yanzu yake birnin na new york tare da shugabannin wasu kasashen duniya waɗanda suka halarci wato ke halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya ya ce 'yan ta'adda suna so su nakasa mutane da ba su san hawa ba balle sauka su tsorata mutane da kassara hanyoyin rayuwar jama'a batun harin ya sa ɗan takarar shugabancin amurka donald trump ya bayyana takaicin irin kulawa ta kiwon lafiya da za a baiwa maharin ita ma ita takarar shugabancin amurka hillary clinton ta ce tana goyon bayan tsananta bincike kan masu shigowa amurka duk da haka ta ce ƙasar tana da mutane da kayan aiki na hana 'yan ta'adda shiga amurkan Ƙasashe da suke yunkurin ganin an sami zaman lafiya a Siriya suna masanta zargin suna da hannu a harin da aka kai kan jerin gwanon motoci da suke dauke da kayan agaji kusa da birnin Aleppo har farar hula ashirin suka halaka ciki har da akalla ɗan ƙasar ɗaya wadda ke aikin agaji. Ma'aikatar tsaro ta rasha yau talata ta karyata cewa jiragen yakinta da na Siriya wato su suka kai farmakin. haka nan jami'an sojin siriya su ma sun karyata rahotanni da tashar talabijin ta kasar ta fitar cewa dakarun kasar sun auna jerin gwanon motoci da suke dauke da kayan agaji ma'aikatar tsaro ta amurka jiya litinin ta ce rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci ba ta da hannu a wannan hari saboda haka jaman amurkan suka ce idan ba su da hannu a ciki to akwai yiwuwar wasu kasashe biyu wato rasha da kuma siriya su suka kai waɗannan hare-hare labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to bisa kuskure ma'aikatar harkokin cikin gidan amurka ta baiwa wasu bakin haure su fiye da 800 takardun izinin zama 'yan ƙasa mutanen da ya kamata a kora daga kasar wani bincike da jami'an hukumar suka gudanar da aka bayyana jiya litinin ya gano cewa mutane 858 sun fito ne daga kasashen da suke iya zama barazana ga tsaron amurka ko kuma kasashen da mutanen da suke yawan shiga kariya wajen neman takardun zaman kasar sai dai rahoton bai bayyana sunan kasashen da lamarin ya shafa ba rahoton ya kuma bayyana irin sassa na kalubale da hukumar take fuskanta idan komai ya tafi kamar yadda aka tsara nan da shekara ɗaya da watanni ƙila wasu ɗalibai a jami'ar cornell da ke nan amurka su samu nasarar tura tauraron ɗan adam zuwa sararin subhana wadda zai yi aiki da ruwa tauraron zai yi shawagi kusa da duniyar wata tawagar ɗaliban za su tura taurarin ne wato taurarin ɗan adam ɗin ne ko kuma taurarin ɗan adam guda biyu ne waɗanda za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa a zaman wani bangare na gasar da hukumar binciken sararin samaniyar amurka ta shirya domin dalibai na ganin waɗanda za su iya kera ƙananan taurarin ɗan adam da za su iya gudanar bincike a sararin subhana a halin da ake ci kuma gwamnatin obama tana shirin bullo da sharuɗan yadda motoci da basu da matuka za su yi aiki a daidai lokacin da jihohi suke ci gaba da aikin wajen kafa dokoki na yadda matuka za su yi amfani da karafa kan hanyoyi. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne daga Najeriya inda rahotanni ke cewa hankula sun fara kwanciya bayan wani hari da wasu da ake zargi 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai akan ayarin wasu matafiya a jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudabi ya aiko mana. bayan harin da wasu 'yan bindiga da ake ta cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka kai kan matafiyan da suka tashi daga garin maiduguri zuwa dambo a jiya wanda kuma ya sanadiyar mutuwar mutane biyar da kuma ta wasu sojoji guda uku yanzu dai hankula ya soma kwanciya kuma ana ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya wannan harin kwantan bauna dai ya auku ne a jiya inda aka ce mutane da dama musamman ma matafiya sun dage tafiyan su na jiya wasu kuma suka dauki doguwar hanya saboda gurin abin da kakai ya koma akan wannan hanyar sai dai yanzu hakan ana ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya Najeriya musamman ma wanda ya tashi daga garin Maiduguri zuwa garin biyu har ya hada da jihohin Gombe da Adamawa da Taraba. A jiya ne dai mai magana da yawon rundunar sojan kasar wato Kanal Sani Usman Kuka Sheka ya fitar da sanar wanda ya aikewa ma labarai wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin wanda ya ce yanzu hakan an tura wasu jami'an sojan don ci gaba da gano inda waɗannan mahara suka shiga. Wannan dai shine harin kwantan ɓauna na baya-bayan nan da ya faru tun bayan wani harin da haka kan yayan gungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da suka tashi daga garin Bama zuwa Maiduguri a watan da ya gabata. Na kuma tuntubi shugaban kungiyar direbobi na tashin Kano tashin da ake lodin fasinja don bin wannan hanya wato Alhaji Inusa Bama wanda ya shaida mun cewa su har yanzu suna ci gaba da bin wannan hanya kuma suna da tabbacin da jami'an tsaro suka ba su na kare su da kuma dukiyar su. Eh to akalla da kan samu motoci zuwa ashirin ko ashirin da wani abu haka. Kamar yau din ma an samu adadin yawan wannan mota da suka tashi? Eh to ka san ce depends on the passengers kamar ranar Monday din ka san almost all people sun tafiya during the weekend. Baya kaiwa haka. Okay amma dai ba fasa tafiya ba yau din. A ba fasa tafiya ba mutane sun tafi. Kace kace mutane uku nan suna karban magani ne ko a asibiti? Eh suna karban magani. Eh su members sun ku ne na NURTW? Eh, a halin yanzu dai jama'a na ci gaba da gudanar da zirga-zirga kan wannan hanya da ma wasu hanyoyin da aka buɗe a baya-bayan nan duk da irin wannan harin da ake zan cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka kai na jiyan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gilla suke ba zaman lafiya a yarwa da ba ma, ba ga da goza banki chibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firgice ba lafiya, da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya, a ƙauye birane misalin su baga, sun yi ta gilla ga baki ɗaya. ta'ala mashiri gani gare ka to idan muka leƙa makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar shugabannin ɗaliban jami'o'i sun fara kokawa da yajin aikin da malamansu suka fara yi a kasar daga mai ga rahoton da sule mumuni bar mai aiko mana yajin aikin malaman jami'o'in na jamhuriyar nijar wanda shine na biyu a cikin watanan na satumba na faruwa ne a washe garin wani taron manema labarai da ministan ilimi mai zurfi ben omar mohammed ya kira domin sanar da jama'a cewa gwamnatin kasar ta biya mafi yawan bashin albashi da na kudaden bincike da malaman ke binta sai dai kungiyar malaman jami'o'i mallakar gwamnati a ta bakin mataimakin sakatare janar dinta na bala a dare a zantawarsa da muryar amurka labarin ba haka yake ba domin kawo wannan lokaci gwamnatin bata cika alkawalinta ba in ji shi tuni dai yajin aikin na tsawon mako daya ya fara tasiri a harkokin koyarwa a jami'ar abdulmumuni ta yamai inda shugabannin kungiyar ɗalibai suka fara nuna damuwa a kai shaibu sallau shine sakatare janar na kungiyar ɗalibai ta iyanun wanga yajin aikin mu yau a sunan na makaranta yana bata mana da lokaci tunda yau duk satin da suka bata duk ranar da suka bata yana shafar karatunmu kwarai ba kaɗan ciwon na kuma a yau mu da kanmu ma muna cikin wannan matsalolin na rashin biyan alawus alawus wanda ake ba wata uku zuwa wata uku to wanga matsalolin da mu da muke iya cewa a mu na 'yan makaranta gwamnati shine ya koma wajibi gare shi ya zo ya ɗauki matakai shi ma sama'ila alasan wani ɗalibin cewa yake karatu ya shige a cikin juna maimakon kai shekara biyu a matsayin shekara guda shekara biyu kake ko zuwa uku saboda wannan cikas da aka samu tun can azal yanzu idan aka ce kuma a ci gaba da wannan zanga-zanga ta musanin jami'a za mu shiga cikin halin da muka kama musan ba ya zai kasance a gaba amma ba zai gyara mu ba dukkanin mu da kama da mu ɗalibai har shi gwamnati ba zai gyara shi ba yajin aiki na na musanin jami'a da kansa da yawa idan muka lura su musanin jami'o'in nan ba nan kaɗai suke kula ba idan ka lura ko a cikin su manyan likitoci akwai manyan musanin jami'ar su ne ke zartar da komai a can ma kan iya samu wani cikas kuma wajen su marasa lahiya masu kula da manyan service kin su ma an san shashar ne idan yanzu suka zage kamar yau idan kun je za ku ga babu mutane da ya kama su je su gana da waɗannan likitoci su yi musa su yi musu dibin lahiyar jikin nasu daga shekarar samun 'yancin kai kawo shekarar dubu biyu da tara jami'ar abdulmumuni ta yamai kaɗai ce ke rataye a wuyan gwamnatin ƙasar nijar kafin daga bisani a shekarar dubu biyu da goma a kafa wasu jami'o'i bakwai a sauran jihohi domin takaita wahalhalun ɗaliban ƙasar waɗanda galibinsu 'ya'yan talakawa ne ke zumuɗin neman gurbin karatu a cikinsu sai dai da alama wankin hula na neman kai hukumomin ilimin ƙasar dare ganin yadda a baya-bayan nan biyan albashin malamai da kuɗaɗen alaus alaus ɗin ɗalibai ke neman zama wani babban jidali sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada ban haurewa, hanyar bullewa. Mu nemi ilimi gwada ban ɗorewa, ah, mu nemi ilimi alfaharin idan muka dawo nan amurka hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da ke nan amurka ta yi karin haske kan inda aka kwana dangane da binciken da ake yi bayan harin da aka kai a birnin new york wanda ya raunata mutane da dama abokin aikin maladen ibrahim ayawa da ke halartar taron koli na majalisar ɗinkin duniya ya halarci wannan taro na manema labarai ana kwana ɗaya ne kafin a buɗe taron majalisar ɗinkin duniya zagaye na 71 kwaram sai gabon ya tashi a birnin new york inda za a gudanar da wannan taron sai dai ba a wurin taron ne wannan lamari ya faru ba kuma yanzu haka an yi nasarar kame wanda ake tuma da aikata wannan danyen aiki yayin da mutane da suka jikata game da wannan harin bom din wasu har sun fara murmurewa shi ma wanda ake tuma da aikata wannan aika-aikan yanzu haka yana asibiti hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi da sauran masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na birnin na new york su ne suka yi wa manema labarai karin haske kan wannan tashin bom din sun bayyana abin da suka yi da kuma wanda suke yi domin tantance dalilin aikata wannan aika-aikan kana sun ce za su gano wanda duke da nasaba da wannan tashin bom ɗin. shi ma magajin garin birnin new york bill blasio na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron uh, komi na hannun rundunar 'yan sanda waɗanda ke ci gaba da bincike kuma za mu ci gaba da haɗa hannu da su domin kare birnin new york daga hannun 'yan ta'adda shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin new york james o'neil ya ce ba za su yi ƙasa a guya ba wajen wannan binciken uh, Jama'a na da rawar da ya kamata su taka wajen samar da tsaro. Ɗaya daga cikin hanyoyin ko shine da zaran baka amince da shi ba ko kake barazana ce ga al'umma to kamata yi ka gaggauta sanar da jami'an tsaro amma dai suna nan suna binciken wanda aka kama din shi ko chris bolange mukaddashin kwamishinan 'yan sanda mai kula da tattara bayanan sirri da yaƙi da ta'addanci cewa yake yi The basic definition of terrorism um, on the federal law side is the use of fear, violence, or intimidation or the threat of to achieve political and social change. Manufar aikin ta'addanci shine amfani da hanyar tada zaune tsaye wanda zai wa mutane illa da niyyar neman biyan bukatar siyasa ko kuma wani yanayi na rayuwa. Amma dai muna nan muna binciken wanda ya aikata wannan abu da kuma dalilinsa na aikata hakan. Kana suwa da suwa ne ke bayansa amma shi ko Robert Boyce mai kula da binciken kwakwaf na rundunar 'yan sandan birnin New York cewa jami'an tsaro ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da tsaro da bin sawun masu aikata ayyuka ayyukan sha'adu inda suke ladan ibrahim aiwa murya amurka daga fadin majalisar ɗinkin duniya a birnin new york to idan allah ya kai mu a shirin mu na dare za ku ji cewa gwamnan babban bankin tarayyar najeriya godwin emefele ya jaddada kudurin gwamnati na ganin an kafa wata doka na musamman da zai baiwa shugaban kasa da majalisar zartarwa ta kasa ikon gudanar da harkokin tattalin arziki ba tare da tarnaki ba to kan wannan batu na neman a baiwa shugaban muhammadu buhari damar ɗaukan matakai na gashin kansa wajen farfado da tattalin arziki na najeriya muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a mu na idan allah ya kai mu Shin menene fatan ku idan har majalisa ta amince shugabannin Najeriya ya ɗauki waɗannan matakai lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai mun ji daga gare ku. yanzu agogo a Najeriya na cewa hudu na yamma ne da minti sha takwas amma a nan birnin Washington DC sha na safe ne da minti takwas ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar da nai da Malam Zanai da Alife Tipuwa mai noman rani da kuma noman damana a damagaram kasar jamhuriyar Nijar. Idan kuna biye da mu a makon da ya gabata kun ji Malam Zanaidu Ali Tipuwa ya yi bayani akan abubuwan da suka bambanta noman da ake a duke da kuma wanda ake yi a tsaye. a ci gaban tattaunawa a yau na tambayi malam zanaidu shin da noman duke da noman tsaye wanne hi sauki ga manomi da kuma lahiyar shi a gaskiya ga lahiyar manomi noma na tsaye ya shi mm. saboda Allah masu noma na duke ba mutum duka ba yake yake tashi da tsatso saboda Allah yanzu an kaji wani noma wani ciwon tsatso da wani wane ne duk wani noma na duke shi ne ke kawo wannan wannan da tsohuwa da wuri noma na duke shi ke kawo haka na yau yanzu mu kaddara cewa hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar suna jin ka. Menene bukatunka waɗanda kake so ka isar gare su kuma wanda kake so ka ga an maka maganin su? Yawwa na farko dai Malama Halima shi wannan eh, tafki namu wanda ruwa ke kwanci yanzu haka yana nan a makare ke sosai da ruwa. Eh, magana ta farko shi wannan tafki namu yanzu baya shekara can da yana shekara. Ana misali yanzu muna cikin wannan Eh, eh, eh, September da muke ciki ko to yanzu an kadara nan da wata hudu zuwa biyar ruwan ya kare kin ji dalilin mu kenan abin da muke so dan Allah da annabi hukumomi namu na jamhuriyar Nijar su yi kokari wannan tafki namu a samu a zo a tona shi aka tona shi da ruwa zai raka kwanci sosai ya shekara tunda zancen nan ke muke yanzu haka da kihi ciki kihi muke amfani da shi yanzu haka to shi ma kihin sai ya fara girma ruwa sai ya kare kenan kin gani nan ma babu wata babu wata abin ga mu dai hukumomi kawai su taimaka mana a zo da karatuka a zo a wannan abin wannan tafki namu ruwa an ya shiga ya rika shekara kenan ya shekara ga ruwa namu na na na na dabura ya zo kenan kin ga sai a ci gaba da aikin eh, aikin damuna kenan yanzu an ka shahi garin duk eh a kaɗan mutumin ya kai kamar dubu biyar masu aiki a wannan maketin kabjin na noman rani mm. eh matsalar mu iri ruwa to yanzu gaskiya masu taimaka mana ma yanzu bisa ma zawa a bara sun zo sun raba mana takarda guda guda wani su biyu shi mutum mai yi ka ce mishi yana yi amma suna mana amma ba dan ya isa ba ne saboda Allah kuma irin nasin da suke raba mana halima ba kamar irin namu bane da muke tanadi yanzu kamar irin wani abubuwan da na gaya muke na noman rani na abin da ya shafi irin tumatir salati karoti shu kwamfutar duka da sauransu mu ne muke yin tanadin kayan mu baɗin Allah ya kai mu Allah kuma shi ne za mu sarrafa shi da yanzu gaskiya alima babu wanda zai kama na iri na salati mu zo ba mu san shi ba kawai a ce wannan ku shifka shi ba mu shifka irin wannan amma abin da ya shafi tumatir wani kwamfutar wani wane ne duka wannan an san ba muna sa amma salati wani baya kamo mu shi kyauta mu zo mu aikata shi yawwa to ya batun takin zamani takin zamani wallahi halima da kuɗin mu muke sai amma kuma nesa ta zo kusa menene nesa ta zo kusa sukan zawa su kawo mana takin zamanin nan gidan mai gari su tare su ba da farashi mai rahusa saboda Allah tunda saboda Allah sun suna taimakawa da farashi mai rahusa amma bisa ba mu kyauta amma suna ba mu farashin mai rahusa muna saye da kuɗin kaɗan kaɗan sai ka zana zana misali buhun takin zamani yana jika sha biyar sai su zo su ce kawai a amshi jika takwas to shi ne aka zo masu so dandanan sai a zo a saya a gama musu kuɗin su kenan kin gani babu wata matsala a game da harkar aikin noman zamani. Malam Zanaidu akwai shirin da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta ƙirƙiro mai suna 3N wato ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar. Me ka sani game da wannan shiri? Eh, a game da wannan shiri ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar. Yanzu misali ai can dama mu muna yin shi. Menene sani can ma muna yin shi ɗan Nijar ci da ɗan Nijar. Yanzu kin gani yanzu ala misali kayan noman rani wannan namu. Mu ɗauko mu kai kasuwa mu saida. Nan cikin garinmu a nan cikin gari ka amfana da shi harkar mu ban ma kai harkar eh, kasashen waje mu bakin mu an muka aikata ayyukan wannan mu ɗauko mu ka kasuwa ta dole nan da magaran mu saida kin san irin wannan abubuwan halima abin da ya shafi wani rake wata shinkawa wata alkama ita ce wanda ake shuka da dama na bi wurare da dama wanda suke shuka a jamhuriyar Nijar wanda to mu yanzu gaskiya bai isa ba da magaramci ma balle a je a kai kasashen waje mu mm. yanzu kawai zancen da nake nake kawai abin da muka ka muka muka wannan da magaran muke ka mu zo mu saida masu saurare mun dakata a nan sai kuma rana a da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin malam zane da Ali Fetipuwa da Julius Gresham mai hada shirin da daidaita sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai nan gaba kaɗan idan mun sake haɗuwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko ya ce salam sashen Hausa na VOA daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga annabi Rajau da Yusuf Mega mai gombawa da Alhaji Garba mai yan kunnar Rajau suka ce hakika buɗewa gangamin masu zanga-zanga wuta da 'yan sandar ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo suka yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai a ƙasar a domin masu zanga-zangar suna neman shugaba joseph kabila ya yi murabus gaskiya abin tur da allah wadai ne allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu amin wannan saƙon kuma ya ce ya allah ka kawo mana ƙarshen tsadar rayuwa da muke fama da shi a ƙasar mu najeriya baki ɗaya amin daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe barkewar wani sabon rikici a ƙasar kongo abin allah wadarai ne ganin yadda 'yan siyasar afirka suke neman mayar da ƙasashen mu tankar bagadaza ummi garba na kwalo a jaura amadu manaja daga bauchi anguwan karofin madaki da kuma Jamilu Aminu dan dada. Ce murya Amurka ku bamu dama mu yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ka ɗauki matakin gaggawa akan matsalolin tsadan abinci da ma matsalolin kasa biyan albashin ma'aikata da na 'yan fensho da wasu jihohin Najeriya ba sa iya biya. fatanmu a nan shine Allah ya bawa gwamnatin kasa'a da nasarar warware matsalolin Najeriya amin. Salam BOA Hausa, kaico sabon harin ban ta sama da aka kai bisa ayarin motoci ɗauke da kayan agaji a kusa da birnin Aleppo na ƙasar Siriya. Sa'o'i kaɗan bayan sojin Siriya sun bayyana cewa wa'adin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla ta mako guda ya cika. Abin bakin ciki ne a ƙoƙarin da ake na samar da zaman lafiya a ƙasar daga Adam A. Adam gashua. To kotun kola a ƙasa ta Najeriya da fatan kun yi zurfin tunani wajen yanke hukunci a kan zaben gwamna na jihar Kogi daga Arabiyu Awal mai faci gidan Madi da Shu'aibu Diamond gidan Madi da Jamilu Longaye mai shayi gidan Madi. Ga sahabu ya dawo da labarai a takaice. shugaban amurka barack obama ya ce tilas duniya ta gane cewa dalilai da suka sa duniyar ta dunkule ta zama daya sun kuma kwakulo rauni da ke tattare da haka a jawabinsa na karshe ga zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya na bana a zamansa na shugaban amurka yau talata mr obama ya bada misali da durkushewar doka da oda a yankin gabas ta tsakiya ya ce al'ummomi suna zaman rashin tabbas da kuma fargaba shugaban na amurka ya ci gaba da cewa muna ganin gwamnatoci suna hana 'yan jarida yin aikinsu ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna amfani da kafofin sadarwa wajen gudanar da wankin kai ga matasa ta haka suke jefa al'umma cikin fitina wadda hakan yake janyo mutane su fusata kan 'yanci rani ko bakin haure da kuma musulmi waɗanda ba su aikata kowane laifi ba in ji mista obama tun da farko sai da babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya jawabi na ƙaddamar da fara taron babban zauren na bana rahotanni da ke fitowa daga birnin kinshasa na kasar congo sun ce dare ko kuma cikin dare an kona halkotocin jam'iyyun hamayya uku kwana ɗaya bayan zanga-zangar nuna kyama ga shugaba joseph kabila na kasar da ya rikida ko zanga-zanga ta rikita zama tarzoma har mutane fiye da goma sha biyu suka halaka hukumomin amurka suna aiki domin su tantance ko mutumin da ake zargi da tada bama-bamai a jihohin new york da kuma new jersey yana da dangantaka da kungiyoyin ta'addanci a kasashen waje da kuma dalilan da ya sa ko kuma suka tanzara shi na kai waɗannan hare-hare har mutane 29 suka jikkata a birnin new york jiya litinin ne 'yan sanda suka kama ahmed kan rahami dan shekaru 28 da haihuwa bayan neman sa da suka mai da hankali a kai da aka ganshi a hoton bidiyo na na'urori da ke daukan hoton bidiyo a wurare da aka kai hare-haren sai ce a gaida sahabu masu sauraro baki daya a nan shirin namu ya kawo karshe amma idan Allah ya kai mu can anjima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar za mu sake dawo da wani sabon shirin insha Allahu yanzu a madadin shi sahaba imam din da ya tani gabatarwa da kuma jule levis gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu sidrak franklin mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafiye tare da halima da maryam bugaji da usman ai sauraro lafiya